Oh, salamu alaikum jama'a. Barkanmu da shigowa cikin wannan wata mai albarka. A yau ina son faɗa muku akwai abubuwa da daman da muke so mu yi tare da ku. Amma sai kun tabbatar da cewa kuna bin mu a shafukan sada zumuntanmu na Facebook da Instagram at dangote underscore season. Idan har kuma kina so ki shiga wannan garabasa shine ki tabbatar da cewa kin mallaki seasonin dangote seasonin cube ɗinki saboda shi ne sirrin girki. musamman a yanzu da muke girke-girke na sahur da buɗa baki sai na ganki <laughs>